Luka Sura ta goma sha takwas. Ya kuma ba su wani misali cewa ya kamata kullum su yi addu'a, kada kuma su kare, ya ce, A wani gari an yi wani alkali marar tsoron Allah marar kula da mutane. A garin nan kuwa da wata gwauruwa, sai ta rika zuwa wurinsa tana ce masa, Ka shiga a tsakanina da abokin gabana. Da fari ya ki, amma daga baya sai ya ce a ransa, ko da yake ba na tsoron Allah, ba na kuma kula da mutane, amma saboda gwauruwar nan ta dame ni sai in bi mata hakkinta don kada ta gajishe ni da yawan zuwa. Sai Ubangiji ya ce, Ku ji fa abin da alƙalin nan marar gaskiya ya faɗa. Ashe, Allah ba zai biya wa zaɓaɓɓunsa da suke yi masa kuka dare da rana hakkinsu ba, zai yi jinkiri a wajen taimakonsu ne? ina gaya muku, zai biya musu hakkinsu da wuri kuwa. Amma kuwa sa'ad da ɗan mutum ya zo, zai tarar da ban gaskiya a duniya ne? Sai kuma ba da misalin nan ga waɗansu masu amincewa kansu, cewa su masu adalci ne, har suna raina sauran mutane ya ce. Waɗansu mutum biyu suka shiga haikali yin addu'a, ɗaya Bafarisi, ɗaya kuma mai karɓar haraji. Sai Bafarisiyan ya miƙe. ya yi addu'a ga kansa ya ce, Ya Allah na gode maka, da yake ni ba kamar sauran mutane nake ba, mazambata marasa adalci, mazinata ko ma kamar mai karɓar harajin nan, duk mako ina azumi sau biyu, komai na samu na kan fitar da zakka. Mai karɓar haraji kuwa yana tsaye daga can nesa, bai yarda ya daga kai sama ba. sai dai yana bugun kirjinsa yana cewa ya Allah kai mini jin kai ni mai zunubi ina da ya gaya muku wannan mutum ya koma gidansa baratacce ba kamar ɗayan ba don duk mai ɗaukaka kansa za a ƙasƙantar da shi mai ƙasƙantar da kansa kuwa ɗaukaka shi za a yi waɗansu kawo masa 'yan yaransu domin ya taba su ganin haka sai almajirin suka koɓe su amma yesu ya kira 'yan yara wurinsa ya ce ku bar yara ƙanana su zo wurina kada ku hana su ai mulkin allah na irinsu ne hakika ina gaya muku duk wanda bai yi na'am da mulkin allah kamar yadda ƙaramin yaro yake yi ba ba zai shiga mulkin ba har abada wani shugaban jama'a ya tambaye shi ya ce malam managarci me zan yi in gaji rai madawami sai su ya ce masa don me ka kira ni managarci ai ba wani managarci sai Allah kaɗai ka dai san umarnan nan kada ka yi zina kada ka yi kisan kai kada ka yi sata kada ka yi shaidar zur ka girmama mahaifinka da mahaifiyarka sai ya ce ai duk na kiyaye waɗannan tun kurciyata da Yesu ya ji haka ya ce masa har yanzu abu guda ne kawai ya rage maka ka sayar da duk mallakarka ka rarrabawa gajiyayyu za ka sami wadata a sama sa'an nan ka zo ka bi ni da jin haka sai ya bakin ciki gaya don shi mai arziki ne da gaske yesu ko da ya gan shi haka ya ce kai da ƙyar kamar mai masu dukiya su shiga mulkin allah ai zai fi wa raƙumi sauƙi ya bi ta kafar allura da mai arziki ya shiga mulkin Allah. Waɗanda suka ji wannan magana suka ce, To, in haka ne wa zai sami ceto kenan? Amma Yesu ya ce, Abin da ya fi ƙarfin mutum mai yiwa ne a gun Allah. Sai Bitrus ya ce, To, ai gashi, mun ban mallakar mu mun bi ka. Yesu ya ce musu, Hakika ina gaya muku, ba wanda zai bar gida ko matarsa. ko ‘yan uwansa ko iyayensa ko kuma ‘ya'yansa saboda mulkin Allah, sa'an ya kasa samun ninkinsu mai yawa a yanzu, a lahira kuma ya samu rai madawwami. Sai keɓe sha biyun nan ya ce masu, Gashi za mu Urushalima, duk abin da yake a rubuce kuma a game da ɗan mutum, ta hannun annabawa zai tabbata, gama za a bashe shi ga al'ummai, a yi masa ba'a. a wulaƙanta shi a kuma tofa masa yau za su yi masa bulala su kashe shi a rana ta uku kuma ya tashi amma ko ɗaya ba su fahimci waɗannan abubuwa ba domin zancen nan a ɓoye yake daga gare su ba su ma gane abin da aka faɗa ba da ya kusa ya yariko ga wani makaho a zaune a gefen hanya yana bara da ya ji taro yana wucewa sai tambaya ko menene suka ce masa ai Yesu banazare ne yake wucewa. Sai ya ɗaga murya ya ce, Ya Yesu ɗan dauda, ka ji tausayi na. Sai waɗanda suke a gaba suka kwaɓe shi ya yi shiru, amma ƙara ɗaga murya yake kwarai da gaske yana cewa. Ya ɗan dauda, ka ji tausayi na. Sai Yesu ya tsaya, ya yi umarni a kawo shi wurinsa, da ya zo kusa ya tambaye shi. Me kake so in yi maka? Ya ce, Ya Ubangiji, in samu gani. Yesu ya ce masa, Karbi ganin gari, ban gaskiyarka ta warkar da kai. A nan take ya samu gani, ya bi Yesu yana ɗaukaka Allah. Ganin haka, sai duk jama'a suka yabi Allah.